أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لانر لو نيجا وتن شوال عشرين da uku a watan shawwal watan goma hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da hudu a watan shida shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiyya na Dr. Ali Muhammad Asallabi, muna fasali na bakwai wanda yake magana akan a'imu daular islami fil madina wato ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafa a kansu a zaman madina kuma muna mabahasi na uku a inda muka yi darussa goma sha ɗaya a mabahasi na uku haisu sami ina ma anzalallahu lillazina sana'u ma sana'u min isarin fitna muka ji abinda Allah ya saukar akan wanda suka aikata abinda suka aikata wani sashe na hulawa wajen su tada fitina tsakanin al'aus da kazrat bayan Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari ya musu ni'ima suna abokan gaba a baya amma Allah subhanahu wata'ala allafa baina qulubihim ya hada zukatansu ba asbahatum kamar yadda Allah yake kuka wayi gari ko autu da kazrat bi ni'matihi da ni'imar addinin musulunci kuka zama ikhwana ɗan uwan juna tsiya madaurin ki da amma yahudawa a dasisa a mugunta da alkhairin da sun sani suka kiyarda da shi to dan me kuma wasu za su bi alkhairin su sun san alkhairi ne haka ya za a yi bari su yi kokarin su ma su raba su da wannan alkhairin sai suka zo suka ringa ziga suka dinga tuna musu ayyamal jahiliya ababen da suka faru a bayan jahiliya har sai da suka da musu da yaƙi ga san musulunta amma sai suka yi suka da musu da yaƙi kawai nasarar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya je masa cewa ga austan da kazarat sun koma yaƙi irin na jahiliya annabi bai kasa a guyo bai taso da shi da sahabbansa masu hijira suka taho wajen waɗannan mutanen madina annabi sallama ya tuna musu halin da suke fida da ni'imar da Allah ya yi musu ne kuma ya komar da su irin wancan hali da suka gane shaidani ne ya wasa da su ya shiga musu da wancan abu ayat da Allah ya saukar ita ce faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani in tuɗe tuɗiƙu fariƙan minan lazina otul kitaba na fanka ne a kashe ta tara ba ta mana rikon in kun yi biyayya ga fariƙan wani yanki min allazina utul kitaba na daga waɗanda aka ba su littafi to yardukum za su naja muku hannun agogo baya ba da imanikum bayan ko da kun yi imani su mai da ku kafirina wato kafirai to wannan kusan shine abin da muka tattauna a darasinmu na goma sha ɗaya a mabahasi na uku a fasali na bakwai kenan yau idan hikimar Allah ta zarta za mu yi darasi ne na goma sha biyu a mabahasi na uku wa nastamiru al-yawma bi qawli muallif inda zamu ci gaba shine fadin mawallafin littafi a inda yake cewa at-tahajjum ala zatil ilahiyya wato abkawa shi kansa Allah subhanahu wata'ala ala zatihi a bisa zatin Allah subhanahu wata'ala kafin mu shiga kultu sai nake cewa ya zo a cikin taifirul wusul ila salasatul usul wani littafi ne wato sauƙaƙe maka hanyar da za ta kai ka zuwa ga fahimtar littafin salasatul usul na muhammad bin abdul wahab wanda da shi ne ake ce mana wahabiyya li abdul muhusin wanda ya wannan sharhin shine abdul muhusin bin qabil qasim a cikin littafin yake ta qala ibn rajab ibn rajab al-hanbali kenan rahimahullahu ya ce wal ilahu idan an ce al ilahu huwa allazi yata'u fala yusa dan malamin headline din mu da zamu karanta shine afkawa zatin al ilahu to dan mu ga mu fahimci ne al ilahu din to shine yanzu ibnu rajab yake cewa in an ce al ilahu huwa allazi yata'u fala yusa shine wanda ake masa biyayyar da ba a saba masa Allah kenan shine al ilahu abun bauta haibatan lahu wanda ake ganin kwarjininsa wa ijlalan lahu wanda ake ganin girmansa wa muhabbatan wanda ake kaunarsa wa khawfan wanda ake tsoron azabarsa wa raja'an wanda ake kwaɗayin rahamarsa wa tawakkulan wanda ake dogara alaihi a gare shi wa su'alan minhu wanda ake roko wa du'a'an wanda ake addu'a lahu a gare shi yace wala yaslihu zalika ma'ana wa'ina abubuwan da aka zano ba su inganta gaba ɗayansu illa lillahi azza wa jalla sai ga Allah mai girma da ɗaukaka faman ashiraka makhluqan cikin waɗannan abubuwan da aka zano aka ce Allah ne yake banta da su duk wanda ya sanya wani makhaluki, an ce makhluq shine abokin tarayya wajen halitta ke kenan shi Allah shi ne khaliq wanda ya halitta makhaluk? to duk wanda ya bar khaliq ya hata ya dauko makhaluk wani abin halitta ya tara shi cikin waɗannan abubuwa fi shay'in min hadhihi al-umur allati hiya min qasa'isil ilahiyya wanda abubuwan nan da aka zano maka Allah ne kawai yake banta da su shi kada yake keɓancewa da su kana zalika qadahan fi ikhlasi to don da yayi wannan inda yana da tauhidi yana da ikilasi, to wannan kuma ya zai masa qadahan ta waya a ikilasinsa. fi ƙaunin la ilaha illa a fadin sa cewa la ilaha illa Allah yaddasa da wannan kalmar wato kalmatu taqwa kalmar tsoron Allah kalmatu ba. kalma tsayiba kalmatul ikhlasi kalmatul sawa'i wanda da fadin ne wanda ba musulmi ba ke zama musulmi musulmi suke zama ƴan uwan juna suke zama daidai da daidai sai dai kawai a koma babun inna akramakum indallahi atqakum Allah ce kulka ce ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimati ku taho zuwa ga wata kalma ta musamman wanda ita wannan kalmar sawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na Abu da illallah kada mu yadda mu bauta ma kowa sai Allah wala shirki bihi shai'a, kada mu yi tarayya kada mu sa masa abokin tarayya kama masa shirka shirka shine musawatu ghairallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah in dai abin haƙƙi ne na Allah shi kaɗai to shirka ya rage kuma za ka zama mashiriki in ka sani inda ganganci ne ko za a maka uzuri na rashin sani yanzu a sanar da kai amma dai shi abin sunansa shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah in haƙƙi ne ba na Allah ba Allah ya halatta a ba wani wannan ba ba shirka ba shirka amma abin da yake haƙƙi ne na Allah to wannan in ka sa wani sai a ce kai shirka ya rage kuma za ka zama mushriki ko ba za ka zama amma dai shi abin shirka sunansa yanzu misali kana da kuɗinka na san kana da kuɗi na gwamnati da Allah taimake ni ka ban naira dubu goma ai wannan wani ba zai ce na yi shirka ba don Allah ake roƙo na zo na roƙe ka a'a wannan irin roƙon ba shi aka ce ba karkawa kowa shi wannan sai dai ka sa don kare ka da mutuncinka in ba ta kama ba ko kuma ka inda ya dace karka inda za ka zuba da mutuncinka kawai shi za a baka wannan ka'idoji din amma irin roƙon da in banda Allah ba wanda ake roƙa shine kamar yanzu ka ce azurtawa ka ce wane ya azurta ka ko a haɗa ka da aljanu ko a buga maka ƙasa a gano arzikinka da irin wannan roƙon ba a kowa sai Allah a rashin lafiya ce yayewar rashin lafiya damuwa ce farin ciki kake nema sai yayewar bakin ciki kake nema wannan suna cikin abin da kuma ba a neman su a wajen kowa sai ga Allah su ne za su baka wannan tsoron azabarsa kwaɗayin rahamarsa dogara a gare shi roƙonsa sauraka duk wanda ya hada wani da Allah a cikin su wa'annan keɓantattun gare shi kenan to ya yi shirka ne muka ce shirka kuma ita ce musawatu Allah billahi daidaita wani Allah da Allah fi ma huwa haƙƙun lillahi a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala to wanda yayi wannan ya samu ƙadahan fi ikhlasihi wajen faɗin la ilaha illallah wa naqasan fi tauhidihi ya samu tawaya a tauhidinsa wakana kana fihi min min makaluki yanzu ya samu wani sashi na bauta ma abokin halitta bi hasabi ma fihi min zalika gwargwadon abin da yake wa hadha kulluhu min furu'i shirki wannan kuma duk daga cikin rassan shirka wal ilahu yace idan an ce ilahu huwa allazi ta'alahu al qulub shine wanda zuciya take damfaruwa da shi wa tasmudu take dogara kai bukatunta zuwa ilaihi zuwa gare shi bil hubbi kaunarta wal khawfi tsoron azabarta wal raja'i kwadayin rahamarta fat tauhid yace idan an ce tauhidi allazi ja'at bihi rusul wanda manzanni suka zo da shi huwa ifradur rabbi shine kadaita ar-rabb Allah subhanahu wata'ala bi ta'alihi makamai shine abinda zaka damfari da shi wajen ibada alladhi huwa kamaluz zilli abinda za ka yi masa wannan yanzu ka ɗanfari da shi ne cikakkiyar ƙanƙan da kanka wal khudu'i daga yin wanwar kai ba kowa ba bane wal inqiyadu lahu da jawuwa zuwa gare shi ma a kamalin muhabbati tare da cikar ƙaunarka wal inabati da komawa wa bazanin juhudi da bi iya iyawar ka fi da'atihi wajen yi masa biyayya to wannan dukkan ilahu abin bauta shi ake wa haka wa maradatihi da neman yardansa wa isari mahabbihi da fifita abin da shi yake so wa maradihi da fifita manufarsa addini ta addini ala muhabbatil abdi abisa abin da bawa yake so wa maradihi da manufarsa an ce ga abin da Allah yake so da abin da manzansa suke so to ka fifita abin da Allah yake so da manzansa fa haza asalu da'awatir rusul to in da baka sani bai yanzu malam yana sanar da kai wannan yin wannan to shine asalin abin da manzanni suka zo su kira mutane zuwa gare shi alaihi salatu wassalam wa ilaihi da'awul umam zuwa ga wannan ne su manzanni suka kira al'ummansu wa huwa tauhidul ladzi la yuqbalu llahu min ahadin dinan siwahu shine tauhidin da Allah madaukakin sarki baya karba daga wajen wani addinin da ba wannan ba lamin min al'awwalina wannan rashin karɓar tun daga kan na farko in ba wannan tsarin suka ba Allah ba zai karɓa ba wala min al'akhirina haka na ƙarshe da suka biyo baya in ba irin wannan addinin suka ba Allah ba zai karɓa ba wa huwa allazi amara bihi rusulahu wannan shine addinin da Allah ya umarci manzanninsa da shi alaihi musallatu wassalam daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi wa anzala bihi kutubahu wannan shine addinin da Allah ya saukar da littattafansa domin wannan addinin a ilaihi ibadahu shine addinin da Allah ya kira bayansa gare shi wa wada'a lahum darar thawabi wa ƙaƙabi li ajalihi saboda wannan addinin ne Allah ya sanya musu gidan sakamako kyakkyawa na lada shine aljanna da gidan ukuba da sakamako mummuna shine wuta wa shara'a shara'i'a da wannan ne ya shar'anta shara'o'i. litakamilihi domin cikarsa wata hasilihi da kuma samunsa wal qur'anu kulluhu yadullu ala isbatil ibadati lillah yace kaga qur'ani dukkaninsa yana duni ne a bisa tabbatar da bauta ga Allah fa kalimatu tauhid to kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah sasanninta guda biyu annafayu da al-isbat in ka ce la ilaha duk wani wanda ake bauta ba Allah ba ka ce babu shi abunka da shi da sifiri zero uwa ɗaya uba ɗaya in ka ce illallahu ya yi abin da ake cewa al'isubatu ka tabbatar ma Allah shi ya cancanci a bauta masa wannan kalma ta la ilaha illa ishtamalat ala amraini ta tattali ne akan al'amura guda biyu kuma rukunaha waɗannan biyu sune rukunnanta annafayu kore abin bauta kore bauta ga wani Allah wal da tabbatarwa tabbatar da bauta ga Allah fala ilaha in an ce la ilaha ma'anaha na al-mukallafi shine duk wani wanda shari'a ta hausa kansa ya kore a ma ubadu min dunilla duk abin da ake bautawa ba Allah ba min al-qubur wani abin na daga kaburbura ne wal ashjar ko wasu bishiyoyi ne ake bautawa wal ahjar ko wasu duwatsu ne ake bauta ma wa ghairiha da wasu ilak har zuwa dai karshen maganganunsa wal kalamu dawil li ahmiyatin nuqta zantan mai tsayi ne saboda muhimmancin nuqta din ta shafi tauhid ya الشيخ بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اثر الكتاب دعيته وشرحه yake ta innal ilaha ka sani shi abun bauta huwal maqsud wal alai kowa shi yake ne ba kuma shi yake dogara gare shi wa haza amrun hayyinun inda man la ya'rifu a wajen wanda bai san Allah ba yana ganin abu ne mai sauki ka san Allah ka nufaci Allah kabirun al'amma al'amari ne babba azimun inda man ya'rifu ga wanda ya san Allah harkar tauhidi al'amari ne babba sai mu dawo littafin ku bayan mawallafin littafin yayi yi waccan cewa magana zai akan wa zatin Allah ta'ala sai yake cewa zakara Zairuwa wahidin min kutubin siyar sama da littafi daya cikin littattafan sira masu littattafan sun ambata wal mufassirina da masu tafsiri malaman tafsiri kenan anna ababakarin radiyallahu anhu hakika na abubakar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama khairun nasi ba'da al-anbiya'i mafi alkhairun mutane bayan annabawa to anna abubakar radiyallahu anhu qad dakala baital madaris ya shiga baital madaris alal yahudu wajen yahudawa fawajada minhum nasan sai ya samu mutane daga cikin su yahudawa kasiran da yawa qad jama'u sun hadu ila rajulin minhum ga wani mutum daga cikin su su yahudawa yuqalu lahu funhas ana ce masa funhasu wa kana min ulama'ihim wa ahbarihim yana daga cikin malaman yahuda kuma masu yawan ibadarsu wa ma'ahu habrun min ahbarihim ba shi kadai bane akwai wani daga cikin masu yawan ibada cikin masu yawan ibadarsu yuqalu lahu ashiya fa qala abubakar li funhasi sai sana abubakar yace da funhas wai haka kai su ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa aslam ka musulunta inji sai da abubakar fa wallahi innaka ta'lam kai ka sani anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam la rasulullah wallahi manzan Allah ne kai ka sani faqad ja'akum bil haqqi min indihi hakika ya zo muku da gaskiya ne min indihi daga wajensa tunda yace ce rasulullah to min indihi daga wajen Allah manzan Allah ne ya zo muku da gaskiya daga wajen Allah tajdunahu a aje ma abin da ya zo da shi kafin ya zo ma da abin da ya zo muku da shi gaskiyar ku ta na kun sami labarin sa makatuban a rubuce in jakum a wajen ku fit taurati a cikin attaurar da aka wa annabin ku annabi Musa wal injili ko nasara da linjilar da Allah ya saukarwa kiristoci faqala al-funas abi bakr da shi wannan funas ya gaya ma sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce wallahi ya ababakar ine maka rantsuwa da Allah ma bina ilallahi min faqarin a'udhu ba mu da wata bukata a wajen Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa innahu ilaina lafaqirun shi yake da bukata a wajen mu su ba su da bukata a wajen Allah Allah yake da bukata a wajen su wa ma natabarra'u ilaihi kama yatabarra'u ilaina saboda ba za mu mai kauya gare shi ba kamar da yake da bukata a wajen mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa an hula la aganiya'u mu a wajen mu ne ba ma bukatar komai wa ma huwa anna biganiyin amma shi bai wadata da mu ba yana bukatar walau kana anna ganiyan da Allah ya ya wadatu ga barin mu baya bukatar mu na da bai nemi bashin mu ba amuwalana na dukiyoyin mu kama yanzu amu sahibukum ya koma kuma ya kai zagin zuwa ga annabi ya ce kama ya musa musahibu kamar yadda abokinku yake rayawa wa yake nufi kenan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kaga shi yasa malam hadi zai ya ce mana ne afka wa zatin ilahiyya ta kai ɗaya yanzu Allah suka dosa hungawa suka biyo kuma da baya ga manzansa yanhaakum anir riba anir riba annabi ta sama yana hana ku riba wa dinahu wa yu'atinahu da kuma bayayyar riba walau kana anna ganiya da Allah ya wadata da mu ma a tsaina riba to da mu ban ba da riba ba faga riba abubakar sai sai na abubakar hankalin sai tashi ya fusata fada raba wajahu sai kai masa duka ya fada raba sun hunhas zarban shadidan karka ɗauka fa duka na wasa duka mai tsanani wa qala sana abubakar ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa shine Allah dan ba a rantsuwa da wannan Allah ko annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ya ce liman kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse yace to fa ya rantse da Allah ko ya shiru bakin sa kanan kafarsa annabi ya hana rantsuwa da wannan Allah ba za ka ce takwaran kwatsa ba kwandan gajimare ko aradu abu ɗaya ne a man kana halifan duk wanda zai rantse falyahlif billahi to fa ya rantse da Allah aw yasmut ko kuma ya shiru to haka yanzu sai na Abubakar yake cewa ina rantsuwa da wanda ta take hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala to haka yace laulal ahada ba dan alkawari ba allazi bainana wa bainakum da yake tsakaninmu da ku la darabtu ra'asaka da na fasa maka kai ai aduwallah kai makiyin Allah fa kun kunhazun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai shi kun din ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yace ya muhammad unzur ma sana'a bi sahibuka duba ga abinda abokin ka mun. Abubakar kenan yake nufi radiyallahu anhu fa qala sallallahu alaihi wa sallam li abi bakari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wajen Abubakar. yace ma hamalaka ala ma sana'ata me ya kai ka yin abin da ka aikata فقال أبو بكر أبو بكر يا رسول الله إن عدو الله wannan makiyin Allah ya faɗi magana mai girma innahu ya azamu yaz'am yana raya anna Allah faqirun cewa Allah mabukaci ne wa annahum aganiya su sune wadatattu falamma qala zalika lokacin da ya faɗi wannan garibtu lillah sai na ji haushin abin da ya yi dan Allah mimma qala wa darabtu wajhahu wannan yasa na dake shi faja da zalika kunhas to da aka sai kunhas sai ya jayayya akan haka wa ya ma kultu zalika ban faɗa ba zai yahudancin kenan an zalallahu ta'ala fi ma kala kunhas raddan alaihi sai Allah kuma ya saukar da aya dangane da abin da ya faɗa yana mai masa raddi wata sadiqan li abubakar kuma kenan wannan yana gaskata abin da abubakar ya faɗa wata aya Allah ya saukar Allah ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aganiya inda da yake labarin kaji hankalin ka ya tashi to kaji ga ma'ayar da ta sauka akan labarin laqad sami Allahu lamun takar muwadda atil da kasani ga kaji ta haqiqa laqadi wallahi haqiqa sai ƙasa abun ba na wasa ba in ya zo ya karyata a gaba annabi to Allah ya ce wallahi Allah kar ya faɗi magana wa ya fa Allah gaskiya amma ce laqad sami Allah wallahi Allah ya ji to ashe da ta ƙare ku qaulal ladina qalu inna Allah wani hannu a ganiya. maganar wanda suka ce Allah faƙiri ne mu mu ne wadatattu sanaka tubu ma ƙalu. mun rubuta sannu za mu rubuta abin da suka faɗa eh dama magana ai kafin ta fito ne wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun Allah ce sanakatubu ma qalu wa qatalahumul anbiya ba ma ai da ba wannan ba ba shine laifin su farau ba kashe annaba ma da suka yi yana nan an yi recording yana aje bigairi haƙƙin kuma ba tare da haƙƙi ba to da annabi zai ma maka kashe shi wa naqul a ƙarshe mu ce da su zuqu azabal hariq ku konkwada azaba ta gobara al'imrana aya ta 118 abdurrahman sa'idi yake faɗa a ƙarƙashin wannan aya mana a cikin tafsirinsa taisiri karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan yake ta ta'ala an kaule ha'ula'il ilmurtaddina ko mutamarridina Allah yana faɗa game da maganar waɗannan 'yan taurin kan me yasa ake kiransu 'yan taurin kai sun san gaskiyar suka tashi labarin annabi da zuwansa da har inda zai je duk yana cikin littafin amma suka sani suka take ba dan komai ba dan laifin da Allah ya musu bai tada annabin a cikin su ba kakkara da kakkara raga wannan shi amma wanda da kansa suka zo Madina tun kafin annabi ma a aiko shi saboda an ce in annabin ya bayyana inda zai hijira ya je wani gari ne mai yawan dabine suka duba geographically suka ga Madina sai ta cika wannan kwalatin suka zo Madina tun kafin a bayyana annabin aka sami yahuda a madina a har ma su suke ba wa larabawan madina labarin cewa annabin da zai zo karshen zamani kaddi karu ba zamanu zamaninsa ya kusa a suna ma cewa ƙurisha masu bautar gumaka in annabin ya bayyana za mu haɗu da su mu yaƙe ku mu yaƙe abin da kuke bauta na gumaka wannan duk zaka ce ba su san shi ba yanzu da wannan dalilan kullum shi yasa muke cewa Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗannan da muka ba su littafi sun san annabin farin sani kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikin saboda suke da yadda suke da labarinsa yake a cikin littafin da sun yarda da gaskiyar littafin kawai dai waɗanda fariqan minhum Allah ce la yakatumuna al-haqa wa hum ya'lamun suna ɓoye gaskiya ne da gangan da ganganci amma ya zo da wawul hali a halin sun san gaskiya to Abdurrahman Sidi yace mutamarridina masu taurin kai ne allazina qalu aqbaha al maƙala. wanda suka faɗi muzance mafi muni wa na'aha mafi abin tsantseni wa ba fa akhbara sai Allah ya ba da labari annahu qad sami'a ma qaluhu Allah ya ba da labarin ya ji abin da suka faɗa wa annahu sayaktubuhu wa yahfazuhu abu ne zansan an rubuta shi kuma an kiyaye shi ba shi kadai ba ma a fa'alihin ash-shani'a tare da munanan ayyukansu wane ne muna na aikansu wa huwa qatlahumul Shi shine kashe annabawa da suke yi annasu ina masu nasiha wa annahu sayu'aqibuhum sannan Allah zai musu a ala a shaddul aquba mafi tsananin aquba wa annahu yuqalu lahum ana ce da su badala qaulihim maimakon faɗin da suke inna allaha faqirun wani hannu aganiya? to a maimakon wannan kalma wannan jumla sai a ce da su zuku azabal harik to kwankwata azaba saboda wannan magana ta kuma fi muni alhariku annabi azabar gobara zartacciya min albadani ilal al wanda tun daga gangan jiki har zuwa zuciya take wannan azabar wa anna azabahum laysa zulman kuma sai ka fahimci azabtar da su ba zalunci bane min Allah dahu ba Allah bai zalunce su ba fa innahu laysa bizallamin lil abid shi Allah baya zaluntar bayinsa fa innahu munazzahun an zalik shi ya tsarkaka gabarin zalunci wa inna ma zalika bima qaddamat aydihim wannan ya same su ne azabar gobara sakamakon abin da hannayensu suka aikata min al-mukhazi wal qada'ihi daga abubuwa wato na tabewa da munin muni allati aujabat istihqaqahum al-azaba wanda su waɗannan aikin nasu su ne suka wajabta cancantar azaba a gare su wa hirmani wa hirmana su ne kuma suka haramta musu lada da sakamakon gidan lada aljanna wannan daga abdurrahman sa'idi a ƙarƙashin wannan aya wa qadi al mufassiruna malaman tafsiri sun faɗa anna hadhihi al aya nazalat fi qaumin min al yahud ta sauka ne akan wasu mutane cikin yahudawa ta kallamu bi zalika shi da su din kenan wa zakaru minhum tun hasan aka ambaci wanda aya ta sauka a kansu akwai wannan tun hasan din azawir a min ru'asa ulama al-yahud daga cikin shugabannin malaman yahudawa a madina wa zakara al-qissa ya ambaci ta wannan qissa da muka riga muka ambace ta kafin mu zo tafsirin sa sai mu'allaf mawallafin littafi na hannunku kenan yake cewa wa nazala fi abi bakar siddiq radiyallahu anhu tunda su biyu su kadiyar ta faru da wanda ya aka ya fara wancan magana da shi kuma abubakar da ya ya ji wancan magana har ya yi raji a kanta to shi yanzu wanda ya yi maganar mun ji wancan aya ta sauka a kanta to sai shi kuma sai na abubakar da ya yi raji a kan maganar wa nazala fi abi bakarin as-siddiq radiyallahu anhu aya ta sauka game da sayyidina abubakar wa ma balaga fi zalika min da abin da sai na abakar matakin da ya dauka ko matsayin da ya kai na fushi akan abin da ya faru sai Allah subhanahu wataala yake cewa la tublawunna fi amwalikum ana so a rarrashi sai na abakar a nuna mu'minai ita fada ma rayuwar nan jarabawa ce kawai inda kana karkashi kana rayuwa ko ka zama musulmi ko kafiri rayuwa jarabawa ce Allah ji khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum Allah shi ya halitta mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala to illa iyaka shine imani jarrabawar ta daban ce ta musamman ce kari akan to ordinary wanda ba musulmi ba to shi musulmi akwai ta kari karin ta imani jarrabawa tunda imamu turmizi ya maka babun ashaddun nasi bala babun mutanen da suka fi shan tsananin rayuwa sai ka maka hadisin annabi rahama da yake cewa ashadun nasi bala al'ambiya a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin wahalar rayuwa yake su ne annabawa sai ke sun mal'amsal fal'amsal sannan waɗanda suka biyo bayan annaba da kwatanta irin aikin annabawa wabar yadda ka ɗauki aikin annabta shi da isar da saƙon Allah a yi daidai a barɓanna in dai ka ɗau wannan to ka jira tashin hankali matsalar ka sai ta fita wanda bai ɗauka ba saboda shaddun nasi bala al'ambiya sun bal'amsa al-amsal abin da ke so in ce shi ne imani akwai ƙarin ibtila'in rayuwa sabanin wanda bai da imani to Allah yake cewa latublawunna wallahi sai an jarrabe ku jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da ma kawo kanku wala tasma'unna min lazina utul kitaba za ku yi taji daga bakuna daga aikin waɗanda aka ba su littafi sune yahudawa da nasara min qablikum kafin ku ku zo kafin annabin ku zo da alqur'ani to za ku yi ta ji daga wajen waɗancan wa min allazina ashraku tara da mushrikan larabawa za ku yi ta ji daga wajen waɗannan nau'o'in me za ku yi ta ji wannan kafira cutarwa mai yawa wa in tasbiru Allah ce amma idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azamil umur dama wannan al'amari ne babba to amma Allah inna Allah ma'al ladina taqaw in kuka yi in kuka yi in kuka tsoron sa an kuka yi hakuri to inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri a masu hakuri ba wuce yace mai hakuri shi yake dafa dutse mai hakuri shi yake da nasara ko as-sabaru ma'an nasar hakuri yana tare da nasara sannan kuma ladan hakuri ko ma'auni ba a sa in dai dan Allah kai hakuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab inna ma da adatul hasan abin sani kawai karka dada karka raga Allah yana tilawa masu hakuri da su babu kididdiga wannan ma 30 ali imrana aya 186 yaqul ibn kathir fi tafsirihi ibn kathir a karkashin wannan aya 186 ali imrana yake cewa wa faɗinsa da yake la tubluwanna za a jarabe ku fi amwalikum wa anfusikum ka qawlihi yace kaman faɗin Allah ne a wata ayar da yake cewa wala nabluwannakum wallahi za mu jarabe ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi na daga tsoro wal ju'i da yunwa wa naqasun min al-amwali da tauyewar dukiya gobara hadarin motoci amfanin gona ayi asara wal anfusi wani lokacin da ma rawuka wata marati da 'ya'yan itatuwa mutum da Allah ya ce wallahi sai ya yi jarabawa ko min yadda rayuwar duniya jarabawa ce kalakal mota wala hayata a tsakanin da ya liya ku. to ya yi rantsuwa kuma ya ce sai ya yi jarabawa mun ma ƙara da cewa shi ne imani ma ta ta musamman ci to in jarabawar ta zo mai mafita Yalla ce wa bashirin sabiri yau ma ta kuri bishara wa inne ne su me siffar su me aikin su allazina idza asabatuhum musibatun su ne waɗanda idan musibar ta zo ta same su sai su yi istirja'i sai su koma ma Allah kalu su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun sha faɗa yana daga cikin abin da ya shahara a bakin da malamai da wanda ba malamai ba ilaihir raji'una sun fi yawanci haka zaka da ana cewa hatta malaman kawai kamar an samu ne a al'adance amma ilaihi raji'una ne ba ma'arufa to zaka ayo masu haƙuri bishara allazina idza asabatuhum musibatun sune waɗanda idan musiba ta same su qalu tasfi inna lillahi mu na Allah kuma mu din dai gare shi zamu koma inda muka fito can zamu juya shi ma yace inna ilaina iyabu ha yace kama ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda mu muka fara farkon halittar haka zamu maido da ita kuma mu maido da ita yace wa'adan alaina alkawari ne kuma yace alaina muka dora kanmu in kaji ala wajabci sannan yayin wani siyo da wasu akida yace inna kunna fa'ilina mu mun kasance in mun ce za yi an gama wa'adalla la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alkawari sai sai sai ce inna ilaina iyabahu gare mu za su dawo in kuma sun dawo din thumma inna alaina hisaba mun ƙara wajabtawa kanmu musu hisabi bambancewa kowa tsakanin tsaki da tsakuwa man ya amal wa man ya amal kowa ya gani wa ma rabbuka bi zallamin lil adid ubangijinka ba ma abincin zalunci bane ga bayansa wannan aya ta cikin suratul baqara aya 155 zuwa 156 ta wato wala nabal wannakum din ai yace abinda ake nufi ibnu kasir yace la budda an yubtaliyal mu'minu ba makawa an yi taliyar mu'min a jarabi mumini fi shay'in min malihi a cikin wani abu na dukiyarsa au nafsihi ko karan kansa au waladihi ko ƴaƴansa au ahalihi ko kuma a cikin iyalansa matansa kenan wa yabtalal mu'min ana jarabar mumini ala qadari dinihi a bisa gurgurdan addininsa shine wannan hadisin fasara wannan hadisi kenan ma'ana ashaddun nasi bala al'anbiya sun al'amsal fal amsal ka gurgurdan addinin ka yadda kawai layi, gurgurdan yadda ka sha jarabawa akan layi to daka wa fitar da mu'umin? ana jaraba mu'mini ala qadari dinihi abisa gurgurdan addinin sa in kana fi dinihi salaba in addinin sa akwai tsayuwa tsayin daka to zi da ibtila'i zai kara kara masa ibtila'in rayuwa Allah ce wala tasma'unna kuma za ku ji minan ladina utul kitaba min qablikum daga wanda aka ba su littafi kafin ku ku zo wa minan a zan azan kasira Ya ta'ala lil mu'minina Allah yana cewa mu'minai inji ibnu kasir inda ma qaddamahum inda inda maqaddamihim al madina lokacin da suka zo madina qabala waqa'ati badar kafin yakin badar musalliyan Allah yana rarrashi lahum ga su mu'minai amma na lahum game da abin da ya same su min al'aza na daga cutarwa min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi wal mushrikin da mushrikai wa amiran lahum kuma Allah yana umartar su bisabari da su haƙuri wa safhi ya fi ya kawar da kai shine safhi fasfasafan jamila wal afwi da afwa hatta ifarijallahu har Allah ya yaye musu faqala sai Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaqu kuka yi takawa to fa inna zalika min azamin umur dama al'amari ne babba in muka dama wallafin littafin ku yace wa zakar alquran karim mai girma ya ambata fi aksari min mawadi'in sama da wurare masu yawa su a adadihim ma mummunan ladabin yahudawa game da Allah subhanahu wata'ala wa adami tanzihihi na fa’i da rashin tsarkake Allah ga wayar game da abin da yake tawaya ne sai na zan fahimci wannan abin da suka faɗa wani yake tawaya ne suka zingina Allah a yau da suka zingina masa ne eh yau da suka zingina masa babu suka sai inda Allah wani hannu a aganiya kata rashin tsarkake Allah ne da zingina masa tawaya wa wasafahu bima la yaliku bihi da siffanta Allah da abin da bai dace da shi ba subhanahu wata'ala wa hadha ainul waqaha wannan shine karshen rashin mutunci ko wauta wan idamil adabi da rashin ladabi wa min hadhihi alayati malam da yace daga cikin waɗannan ayoyi da suka Allah madaukakin sarki wannan ta'addanci qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yace wa qalatul yahud yadullahi magalulatu. yahuda ne fuska ce hannun Allah a kunkumata ba Allah maɗaukacin sarki ba da yake sanya al'ummar annabi ta zama Sida. a sautul isra'il sai ce wala ya daka magalulatan ila ulqika wala ha kullal ta ƙa'uda maluman mahasuwa to kaga nan aka ce ka zama tsaka tsakiya kar ka rike ka hana rowa babu kyau inda Allah ya ba ka kai ma ba wani irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji tausayin wanda kuke nan bayan ƙasa tare da su wanda yake sama sai ya tausaya muku man la yarham la yurham wanda baya jin kai ba a jin kai shi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa mutakar bawa yana taimakon bawa dan uwansa saboda haka kada ka hannunka ta zama magalulatan yace ilawan ika kinaya ce daga yaro ne in yaro ya ce baya so ya baka abu haka zai to kai ma karka zama haka sannan kuma sai aka ce amma kar kuma ka ware hannunka da mai kyau da mara kyau da abin da za ka cutu da wanda ba za ka cutu ba a sai ka waye gari kuma kai ma ka zama babu to wannan kalmar ce suka kuma suka dingina ma Allah wa qalatul yahudu yadullahi maghlulatun suka ce hannun Allah a rike yake sai Allah ce kullata aidihim aka mai da musu martani to bayan ma gullata aidihim hannunsa ne ya rikakke wal'inu kuma aka la'ance su an ce fa la'anta shine at-tardu wal ibadu anir rahama a kore ka a ta ka gabar rahama to haka aka musu me yasa aka musu wannan bima qalu wannan magana ta ja musu bal sai kuma aka yi musu raddi aka yi itsirabi akan maganar su yadahu tsakani hannun Allah shimfiɗa suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa duk inda hikimarsa ta bartu wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilaika. amma mafi yawancinsu abinda aka sauka maka baya ƙara musu komai abinda aka sauka maka min rabbika daga wajen ubangijinka ko wala yazidanna zai ta ƙara musu ne duguyanan wa kufura kawai abinda zai ta ƙara musu duguyanan wa kufura wato shishigi kafircewa wa alƙaina bainahum al'adawata wal baghdha kuma muka jefa musu a junansu ma wato al'adawa iyayya da gaba da juna da keta a tsakaninsu wannan za su ta tafiya a haka tunda sun tabo Allah ila yawmul qiyamati har zuwa alqiyama ta tsaya kullama auqadu naran lil harbi adafa adafa ahallahu duk lokacin da suka kunna wutar yaƙi sai Allah ya bice ta yanzu ma sun kunno ta Allah kai mana maganin su Allah ka bice wato wutar da suka hura wa Yahudawa da ta'addanci da suke wa Yahudawa Allah ka maida wa a cewa Palestine Allah ka maida musu ta'addancin su kansu wa yas'auna fil ardi fasada suna ta kullum za su tafiya a bayan ƙasa wato cikin ɓanna ne to kuma wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ta'ala baya son maɓannata wannan tana cikin suratul ma'ida aya ta 64 wa yabdu min madrun min aya malam a ƙarshe yake cewa zai bayyana daga cikin ababen da abinda ayan nan ta ƙunsa. anna hazal mawqif allazi waqafuhu wannan matsayi nasu kana mumba'isan mimma kana yamla'u sudurihim min al-ghaib wato ya ya faru ne ya taso ne daga abin da ya cika zuciyarsu na daga wato fishi wasu kuɗi min rusuki fi idamin nabi sallallahu alaihi wasallama na ganin yadda addinin musulunci ya tabbata annabi ya tabbata a madina wanti shari da'awar suna yin wannan ne saboda bakin cikin yadda da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam take yaduwa wala Allah mimma yasihu an yubafa ila hadha al-ihtimal tana iya abinda za a jingina wannan kaunul musulmi na kadin in sarrafu anhu cewa musulmai sun basu sun karɓi addinin musulunci au kaɓa uhun bi sababi mawqifil kaidi ko kuma saboda sun yanke musu saboda kaidin su wal juhudi da jayayya allati ma fatta'u ya yake funaha wanda ba su yanke ba shine ma fata har yanzu suna kan wannan matsayi suna yi in annabi sallallahu alaihi wasallama suna jifansa da kalmomi kuma sun san gaskiyarsa wasu jabata li amril qur'an suna kin musulmai da saboda yadda suka ga sun amsa umarnin alqur'ani wa haihi da haninsa wata tahzirihi da tsawatarwarsa a asarar zalika fi halatihim al-iqtisadiyya asirar sayyi'at to sai wannan yayi tasiri akan tattalin arzikin yahudawa a daidai wannan lokacin a madina ya musu mummunan tasiri kasancewar musulmai sun karba addini yanzu abin da suke bi shine annabi sallallahu alaihi wasallam zada sukuku wannan sai kara musu fusata wa gaizahum ya kara musu wato bakin ciki da damuwa wa tabarrimahum wa dafa'ahum ila ma kana minhum wannan ne ya kai su zuwa ga abin da suka kasance a cikinsa min su'il adab suka yi wancan mummunan ladabi bi haƙƙin lahi kana da abin da ya shafi janibin Allah ta'ala wa min raddin gairi jamilin da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ya kai su kai wannan raddin ba mai kyau ba ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana ga wannan shine karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa shi daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka maɗaukaka Allah dukkanin mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da su dan sai fama da tarbiyya Allah ka sallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare, Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da yin auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu manoman mu Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka ba mu abinci na halali Allah ka sanya albarka cikin abin da za ka bayar bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir waɗanda suka riga mu da gaskiya da imani Allah ka kai rahama kamar Allah ka yafe musu kuransu Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya mun huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka sami mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da rauna da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka tafafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin ƙasar da alkhairi ko a masu mulkin ƙasar ko a nawajin ƙasar ko a yan ƙasar Allah ka kowa sanin idan masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su idan ba masu shiriwa ne Allah ka mana maganin su idan za su tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su ɗan kallo Allah ka sa sai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimi ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka al-tuqlan wa hadha al-jahd wa alayka al-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين